da neman aikin soja to ga su ne zai suna ɗan emphasize a wannan waje da na zo ne nishadantar da yan uwana ne mata da maza fadar mai martaba shugaban majalisar sarakunan jihar yobe wato dr muhammad abba